za mu ga cewa ba wai yana nufin kowace irin tuba kaya ba shirya kayan da al'aunar mutum zai fito to sai bismillah kuma shi Allah a kodayaushe yaushe yana korar yana korar shaidan to shaidan kamar da Allah ce innahu yarakum huwa qabilu min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su su suna ganin ku to babu abin da yake korar shaidanu sai an sai Allah stays بالله انه huwa huwa sami'ul السميع haka neman Allah ta'ala ya tsare ka kai ambaci Allah ko da yaushe yana iya korar yana iya saboda ka ba ce dan ka faɗi haka laifi bane dole hadisin ba bai inganta ba a bambance akwai inda zaka ce hadisi bai inganta ba amma madmunin abinda hadisin ya zo da shi ba wai haramun bane kuma ba wai bid'a bane saboda akwai umumin nusus akwai wasu nasussuka da suke a dunkule kuma za su iya zai a wannan abin zai iya shiga cikinsu kamar misali mu ce ambatan allah ko da yaushe yana daga cikin abin da yake kora shaidan wanda muka faɗa a cikin falalar zikiri akwai kore sheda in aka yi kiran sallah shaidan ya gudu in aka yi ikama shaidan ya gudu to to saboda ka duk inda za a ambaci allah shaidan ba zai tsaya ba bai ba da baya ba duk wasu shekaru da suke gurga su ba da baya don haka in ka dubi umumul adilla za ka iya cewa za mu tafi iya yin bismillah don ta sa kayansa amma ta fuskar riwaya ce annabi ya ce ne kaza kaga shi kuma wani abu ne kari akan wannan an gane ko to amma duk da haka yanzu kaga kamar game da wannan hadisin wasu malamai suka ce to mutum ba zai kara ar-rahmanir rahim ba ya ce bismillah rahman rahim tunda in ta fuskar riwaya ce kawai bismillah shi wanda ya koyar ya san da rahman rahim da amma bai ce kul bismillah rahman rahim ba an fahimta za wasu malamai suka ce in ka kai wannan riwaya ba ka kara rahman rahim saboda ka iya abin da ya koyar sai du'a'u dukhulul khala addu'ar shiga shiga bandaki addu'ar shiga banɗaki sai ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al wal khaba'is bismillah bika min al-khubthi wal khaba'is to da sunan Allah ya Allah ta'ala ina ina ina roƙon ka tsare ni daga al ko al-khubus bi dhammil ba al su ne shaidanu mazaje wal da shaidanu mata zato ina neman katsare ne daga shaidanu mazansu da matansu wani hadisin hadisin anas ne ibn malik wanda asabu sunan duka sun rawaito shi har nasa'i ya rawaito shi a cikin sunan kubra ba a tsohura ba daga anas dan malik sai dai a ruwayar anas dan malik kalmar bismillah bata zo ba sai ta hanya guda biyu duk waɗanda suka ruwaito hadisin daga anas dan malik daga abdulaziz ibn suhaib an anas abdulaziz ibn suhaib an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam duk mu ga dukkan ruwayoyinsu babu kalmar bismillah a farko kalmar bismillah ta zo ta hanyoyi guda biyu ne hanyar abu ma'ashar na je wanda shi kuma da ifin ne jiddan saboda haka ruwayarsa da ita da babu duk daya ah, sai kuma ta hanyar abdulaziz ibn mukhtar an abdulaziz ibn suhaib an anas wanda ita kuma wannan ruwayar tashi ta zama shaza duk da ya saba wa duk wanda suka yi ruwan ruwa daga abdulaziz ibn suhaib ba sa kara kalmar bismillah saboda haka shi kansa shek nasiruddin albani abinda yake cewa cikin ruwa gari kalmar bismillahi arwayar anas shazza ce ko munkar wato bata inganta ba arwayar anas wanda anan ita ce yake ishara da ga mu cewa da ya sa bismillah a bracket haka ne yadda yake na maka bata cikin ruwayar anas to amma shi albani yana cewa to duk da bata inganta ba amma za mu iya ɗauko ta daga hadisin ali ibn abi talib da wancan hadisi na anas wanda muka gama magana a kansa tun da kaga ai a ciki cewa yi saturun ma bai da eh, jinni wa aurati bani adam idza wada ko idza arada eh, idza dakhala al khala an yaqula bismillah tunda mun ga muku daman hadisin na shiga daki na ban daki sai ce to duk da bata inganta wannan ruwayar ta anas ba to sai mu ɗauko ta daga cikin wancan hadisin da ya gabata to shi kansa wancan hadisin da ya gabata mun ce akwai to shi amma kamar yadda muka ce ya ma sa ha irwa urgani kaga ba shi da matsala da abin nan ala yi halin ruwayoyi da suka zo gaba ɗaya daga anas abin da suke cewa idan ya shiga ban ɗaki ko zai shiga ban ɗaki yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al khubs wal khaba'is wannan shine abin da ya zo a ruwayar anas kuma wanda shi ya inganta allahumma inni a'udhu bika min al khubs wal khaba'is banda kalmar bismillah kalmar bismillah shadda ce an fahimta saboda haka da ya takaita kan wannan da yafi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wani addu'a a sallallahu alaihi yana yin ta saboda man daki matattare shaidanu ce shi yasa yazo a wata ruwaya ta Anas ruwayar Qatada an Anas inna hadhihi al-hushusha muhtadara fa idha dakhala ahadukum al-khala' falyaqul اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث yace inna hadhihi al-hushush wannan guraren biyan bukata ɗin banda kuna wurin halarta shaidanu ce ɗayan ku zai shiga to ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah kai mun tsari daga al wato shaidanu mazan su da matan su lafazin ana karanta shi da al su kamar yadda ka gani ana bi iskanil ba' ana karanta shi da alkhubusu bai zammil ba ko ka yi rufa ko ka yi dauri in ka ce alkhubusu ya zama jam'u khabis kamar aiki mummuna ko ɗabi'a mummuna ko wata wani abu mummuna wani abun gani mummuna ko wani abun da zai faru mummuna in ka ce khubus shi kuma ya zama jam'u khabis bi ma'ana ismu fa'il ne khubus su ne waɗanda suke shaidanu mazaje kamar da alkhattabi ce wasu suka ce karanta shi mai iskanil ba kuskure ne na malaman hadisi amma luga shine alkhubusu ya zama jam'u khabis amma wasu sun ce wannan magana cewa kuskure ne ba ita ce ma kuskura saboda ana akwai ire-irensa da aka ce za a karanta jam'in su da da iskanil da iskanil kalima ko kuma damminta kamar rusul da rusulu na ce rusulun ana ce rusulun rasul ko kutub ana ce kutubun ana kutubun to ya halatta don haka za a iya karantawa da dukkan fuskokin guda biyu mutum in zai shiga ya nemi tsari daga aljanun da suke ciki da shaidanun da suke ciki allah ta'ala ya sa yi abin da zai iya fito lafiya rashin wannan galibi wani lokaci za ga abuwa na faruwa a banɗaki wanda yana da alaka da wannan ga mutum ya shiga banɗaki ya faɗi kuma ya kari mm. ya ga mutum ya faɗa banɗaki ka ce bai kare ba to kaga irin wannan watakila ya shiga kai tsaye gaba gadi garan haka shaidanu suka make shi ya fadi suka karya masa hannu ko gaba to shi yasa yana da kyau za a shiga a yi wannan addu'ar gara kai wannan addu'ar to za su shiga hayyacinsu kuma su bar gurin har sai ya gama abin da yake sannan su dawo ah, kuma mazauninsu ne daman wannan gurin to idan ya zo fita fa me zai ce ce du'a'ul khuruj du'awul khuruj min al khala addu'ar fita daga bandaki mutum ya zo fita me zai fada shi da ce gufranaka gufranaka wanda ya zo a cikin hadisin Aisha da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda ashabu sunan duka sun ruwaito shi duka sun ruwaito shi ce zai ce gufranaka hadisin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith akwai shi a cikin sayar Bukhari da Muslim kamar da muka faɗa babu ziyadar bismillah a farkonsa a hadisin gufranaka shi ne a cikin kutubu abin nan a cikin littafan sunan gaba ɗaya gufranaka ma'ana as'aluka gufranaka wannan gufranaka mansubun ne bi fi'lin mahtuf ai as'aluka gufranaka ina neman gafararka ya Allah lokacin da zai fito malamai sun faɗi hikimar da ta sa mutum zai ce allah ka gafarta yayin da ya zo fitowa daga banɗaki wato don ya nuna gajiyawarsa wajen yi wa allah godiya yadda ya cancanta saboda ni'imomin da ya yi masa da yawa tun daga bashi lafiya da ya yi ta yadda ma zai iya cin abinci don wani yana nan gashi nan ga abincin tare da shi amma ba zai iya ci ba to shi allah ya bashi lafiya har ma zai ci abinci sannan na biyu ya bashi abincin wani ya bashi lafiya amma abincin ya gagara samuwa amma shi allah ya hore masa abincin da zai ci ya hore masa abin da zai sha sannan abu na uku da ya bashi abincin ya ci abincin ya zama ya narke a cikinsa ya yi aikin da ake bukata wani ya ci abincin cikinsa sai ya rikici ko ya rudi ko ya kamuwa da wata rashin lafiya sai ubangiji ta'ala ya sauwake masa shi duka wannan ya ci abincin kuma allah ta'ala ya narkar da abincin a cikinsa kuma ya kasance abincin ya yi aikinsa yadda ake so wanda zai zama jini ya zama zai jini wanda zai zama wanda zai zama duk dai kowanne allah ta'ala ya ya kasa shi ya sa shi a sa wanda kuma zai amfani ba allah ta'ala ya sare masa damar da zai fitar da shi wani wannan yake nema ya gagara an tafi asibiti ana ta fama ya za a fitar da abincin da ya ci a abubuwa suna neman su kai shi ga halaka to kai cikin sauki za ka fita ka shiga banɗaki ka fitar da abin da ba shi da zaman shi a ciki ma matsala ne to kaga wadda duk ni'imomi ne in ka tara su wacce ni'imar ce za ka iya godewa Allah a kanta ka kuma biya shi cikin godiyar nan babu Saura ka dole akwai gajiyawa to shi yasa da zarar ka mutu sai ka ce gofuranaka Allah ka gafarta mu wato ka gafarta mun kusuri na da gajiyawa ta wajen in kawo godiya yadda ya kamata mm. wasu malamai su ce wani shine hikimar faɗar wannan suka ce a hikimar faɗar gufura naka dan adam ana son ya kasance cikin ambatan Allah a wani lokaci yayin da zai shiga banɗaki ba zai rika zikiri akan banɗaki ba ko ina ambatan Allah to ya rika jin cewa akwai kusuri tare da shi ya shiga wani gurin da ba zai ma iya ambatan Allah a gurin ba to in ya fito sai ci to ubangiji wannan kusurin da aka samu Allah ka gafarta mu ala hal wannan duka yana nuna godiya ga Allah bisa ni'imar da Allah ta'ala ya maka da kuma nuna cewa ba za ka iya biyan Allah ta'ala da godiya bisa ni'imar da ya maka ba da haka koro shi sai dai ka sallama cewa wato ubangiji ta'ala ya yi maka abin da ba za ka iya gode masa haƙƙun shukuri ba sai dai ka yi abin da za ka iya to sai a zikiru ƙablar wudu zikiri ambatan Allah kafin alwala to ma sai kawo bismillah wato kafin ka fara alwala ka ce bismillah wannan hadisi ne da aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban kai hadisin abu huraira hadisin abu sa'id al-khudri hadisin sa'id ibn ah, waɗanda wannan su suka fi ma ƙarfi cikin hanyoyin da aka rawaito hadisin hadisin abu huraira abu sa'id al-khudri da kuma sa'id ibn zaid akwai hadisin aisha hadisin abu sabra ummu sabra hadisin sahal ibn sa'ad hadisin ali hadisin anas da sauransu shi da kira hadisin basmala to malamai sun yi sabani sosai wajen inganta wannan hadisin ko rashin inganta shi wasu daga yawa sun karfafa shi kamar ibn abi yana cewa sabata lana annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala mu ya tabbata a wajen mu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisi hadisi yana cewa la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah babu sallah ga wanda ba shi da alwala babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba to to shine malamai suke sabani wajen tabbatar hadisin ah, ibnu abi shayba yana cewa